barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar shiddiq da ke lambuka a cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na alhamis sha uku ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin eh, da biyar a kalandar miladiya wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisin mu na goma sha uku a tafsirin ramadan kuma shine majalisin mu na casa'in da takwas a tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran man tsaya a aya na casa'in da bakwai za mu tsora daga wannan aya ɗin da fatar Allah madaukin sarki ya mana jagora kafin nan akwai tambaya ko tambayi guda biyu da muka samu za mu amsa na farko yana cewa assalamu alaikum malam ina hukuncin askar da za su zo su kama masu laifi a cikin harami kuma kaga suna bin masu laifi a guje har su rikita mahaddata don kawai a ganin sun kama masu laifi wannan wato rashin professionalism wajen aiki da zai sa domin farautar mai laifi ka rikitar da mahajjata a harami musamman a shi masallaci na ɗakin ka'aba wannan ba daidai ba ne ya dace su yi amfani da kimiyyar zamani ta yadda za su yi ma masu laifi ta lala. kama su ba tare da sun firgita mahajjata ba ba tare da sun jikata wani cikin ma'aikata ba ko su kansu masu laifi ɗin da kuma yanzu da ake da akwai cctv ko kusan a ko'ina a wannan wurin babu bukatar ashe ana bin mai laifi a guje don a kama shi abin da ya dace shi ne a yi amfani da ƙwarewa na aikin tsaro ta yadda za a yi masa shigo-shigo ba zarfi yadda yadda za a kama shi ba tare da an haddasa shinkoso ba saboda in ka tsorata mahaddashi to ka saba ma wannan aya waman da kalahu kana amina sawa'un kai ma'aikacin tsaro ne ko kuma mahaddashi ko mazaunin wurin ko mai gadi ko wani abu mai zama da haka duk abin da za a yi ya tayar da hankalin mutane a wannan wurin ya sa su cikin yanayi na tsoro da rashin tabbas bai halatta ba daga hukuma ne daga eh, hukumar tsaro ne daga gwamnati ne ko ma daga wani Allah madaukakin sarki ya ganar da mu kuma ya da aiki da wannan abu na biyu wani yana tambaya yana ne gwargwadon abin da ya dace a karanta ma mutane a sallan tarawih man sha amsa irin wannan tambayoyi a nan wurin na farko sallah bauta ce kuma tawqifiyya wacce ana gani ne a koya irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallolin dare na annabi sallallahu alaihi wa sallam sawa'un tarawihi ne wato a cikin ramadan ko a wajen ramadan a nan ne ya fi tsawaita karatu har ya zo annabi alaihi salatu wassalam yana cewa afdalus sala tulul qiyam mafificin rukunai na sallah ko mafificin sallah shine sallar da aka daɗe ana karatu wato ana tsaye a cikinsa saboda haka malamai sun yi mayi saɓani da ruku'i da sujjada a cikin sallah wanne ne ya fi falala eh, tsayuwa kai da tsayuwa da sujjada wanne ne ya fi falala sun yi ta kawo dalilai sama wannan nasu ne ma'ana wa alisun ya ce afdalu afdala sala tulu al au kama qala alayhi salatu wassalam saboda haka sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam na dare yana tsawaita su musamman kasancewar mafiya yawan waɗannan salloli shi kadai yake a wannan a gidansa كما رد عبد الله بن مسعود يوام بن أباري كو آه، عبد الله بن عباس شوى يازي وجم آه، أبنى الإنسى إر وبابا سميمونة يقانا أجلاء النبي صلى الله عليه وسلم سيقع النبي يتاشد الدرية الأولى يازو يفار صلى سيشي ما يبي النبي صلى الله عليه وسلم يزويز أيا كاردشي زي صلى الله عليه وسلم ya ga annabi ya karanta suratul baqara a raka daya ya gama ya tafi suratul nisa a dishan raka daya. ya dawo ya sake karanta suratul ali imran a raka ya ce wallahi ba dan da annabi nake ba da na gudu ya ji izu goma kenan a raka daya ana wa alaihi salatu so abinda aka fi so shine a tsawaita karatu to amma kuma annabi alaihi salatu wassalam ya shiryar idan mutum yana sallah ma mutane ne to ya ɗan lura da yanayinsu ta yadda ba zai daɗe yadda za su ƙosa da sallah ɗin ba ko ya gajiyar da su wata rana sai na mu'az ibn jabal radiyallahu an ya yi sallar isha a unguwansu inda yake shine liman yakan zo ya yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam da sha in ya gama sannan zai je unguwansu shi ne limamin unguwansu mutane suna jiran shi a masallaci sannan zai yi musu sallah eh, in yi sallah kowa ya tafi gida to sai zanto yakan tsawaita karatu wata rana wani saurayi ya tafi aikin gona ya yi aiki ya gaji ya zo suka jira mu'az mu'az ya dawo sai da ce suratul baqara ya ta zurfi a cikin ta ya tsawaita karatu maybe ya izu ɗaya ko ya izu biyu a raka da ka wannan da ya ji gajiyar ta masa gajiya sai ya sallama kawai ya koma bayan masallaci ya nasa sallar lishar hmm? ya fita ya tafi gida ya ci abinci ya huta da idan da sallah sai aka gaya wa sayyidina mu'az cewa ka gawa ne muna sallar na fari yanke na shi ya tafi gida sayyidina mu'az sai ce munafiki ne sai aka je aka gaya wannan sauran to ga abinda mu'az ya faɗa da aka gaya wa sai ce zai san ko ni ba munafiki ba yaron nan sai ya garza wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai karan sayyidina mu'az ibn jabal cewa ya rasulullah mu'az shine limamin mu kuma zai zo ya tsaya ya yi sallah da kai a nan tukunna kafin ya je kuma in ya je sai ya tsawaita mana to ka ji ga abin da ya faru kuma ka ji abin da ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mu'az ya yi masa faɗa ya ce a fattanun anta ya mu'az shin kai mai fitinar mutane ne ya ce a lokacin ne ya ce masa idan za ka yi wa mutane sallah hmm, to ka lura da yanayinsu saboda a cikinsu akwai mara lafiya akwai tsoho wanda ya yi girma ba zai ji wuri ya daɗe a tsaye ba akwai ƙananan yara sannan akwai mata kasancewar waɗannan duka suna zuwa domin su samu albarkan jam'i to in ka zo sallah ka lura da su kada ka yi abin da zai fi ƙarfinsu ya sa su su ƙosa da sallar ko su fita a hayacinsu cikin sallah su wannan har annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa masa cewa ga irin abubuwan da zai karanta a sallar lisha yace ka karanta musu da irin su wa shamsi wa duhaha da wa duha wal layli idza saja kuma wal idan idza yaksha surori ɗan gajejjeru irin wannan su ne za ka karanta musu to haka ya dace mai sallan tarawihi ya lura da mamunsa idan har samari ne sharshar maza da mata wadda za su iya jure yana iyaye musu rubu'i-rubu'i a kowace raka'a ko nisuf-nisuf hmm? a kowace raka'a ko a shafi biyu a kowace raka'a hmm? ko shafi ɗaya ma a kowace raka'a gwargwadon yadda za su abin nan amma shafi ɗaya, shafi biyu ba na jin akwai wanda zai kosa da a karanta shafi ɗaya ko shafi biyu yawanci shafi ɗaya in daga sama-sama ne waɗansu ma ayoyi biyar ne waɗansu ba su kai biyar ba akwai shafin da ma aya ɗaya ne kamar aya tuddai akwai shafin da ayoyi biyu ne ba na jin mutumin da ya zo yana neman lada dan an karanta masa shafi ɗaya ko shafi biyu a raka zai ji ya kosa ko ya ji ya gaji yana da kyau mu sani cewa na daga cikin ayyukan mai azumi wanda ke kai masa lada ke kankare masa zunubi shine wannan sallah din ban kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yanzu da yawan masallatai ana yin rako'i goma sha ɗaya ne in za a karanta safha ɗaya ko safha biyu dudu ba za a wuce awa ɗaya ana yi ba Idan dan kayi awa ɗai kana sallah dan Allah mai kai da har zaka ce an takura maka ko an kosa maka mu yi ƙoƙari mu tarbiyantar da mutane ba su jure ma aikin ibada musamman sallah na sani a makarantu akan yi mana tarbiyyar ta yadda za mu yi sauka a ramadan sai zan to kusan a kullum makan karanta izu biyu a wato ainihin sallan tarawih tsawon izu baraka a goma ne za a yi ko ko raka a ashirin kamar yadda na san muke lokacin mana secondary school a economic college of islamic theology a maiduguri wannan ya sa mutum ya saba da wato ainihin yanayin sallah to ana yi a makarantu ya zanto ana yi masallatai ma unguwa duk haka ake yi a yi wannan izu biyu ko izu ɗaya ma babu laifi waɗansu kuma su yi izu ɗaya an kai goman ƙarshe to kuma sai a ƙara saboda sauran sai a yi shi a cikin tahajjud ya zanto an yi sauka gaba ɗaya guda ɗaya dai waɗansu kuma su yi sauka biyu a wannan su yi masa sauka a kuma sallan can dare ɗin su yi sauka guda guda ɗaya wannan domin ƙara inganta da kyautata alaƙar bashari ne da alƙur'ani ba ce wai dole sunna ne dole sai an sauke qur'ani ba a'a ah, abu ne mai kyau saboda ana son a yawaita karatun qur'ani ai mun yi cewa mala'ika jibril yana zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam a kullum sai madarasa alqur'ani to bai dace ba ashe wani zai naffara mutane mana ya sa musu kyama na masallatai da ake karanta shafi ɗaya ko shafi biyu ya nuna musu cewa an kwantata musu babu kunshi a karatun shafi ɗaya ko shafi musamman ma karatun limamin mu yanzu gaba ɗaya ai hadaru ake yi ko karatun sauri ake yi a sallah ba tabdili ko ta hakiki ake yi amma ba tadwiri ko ta hakiki ake yi ba a karatu ne da ake ja da sauri a wadaka ku koya wa mutane na ji wata rana a sheik muhammad al-hassan wal daddadau yake awatarwa yake cewa muna muku sallah da yan ayoyi kuna cewa ai ga kuna kafa hujja da hadisin mu'az kace wato rauni ne ya shafi mutane har a cikin sallah yace mu'az da suratul baqara ya karanta mu muna karanta muku shafi biyu wani ya ce mana sallama al-jama'atu fa yukhaffif daman sallah khafif ake yi mai sauki ne ba mai wahala ba saboda haka mu ji tsoron Allah jama'a mai abin da zai jawo mana yardansa shafi dai, shafi biyu da za a gama a awa ɗaya ba abu ne da wani ya dace korafi a kai ba wanda ko daman ba shi da lafiya ne ko yawan mutanen da ne marasa lafiya Hmm? to kaga suna su yanayin daban ne ko sai a lura da yanayinsu a rage abin da ake karantawa amma dai ku sani kawai ta karatu a sallan dare shine mafi falala matukar ba za a saka mutane cikin wahala ko su fita daga hayyacinsu cikin sallah ba Allah ya ganar da mu ya datar da mu wallahu a'lam بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa lil-alamin lallai ɗakin farko da aka sanya domin mutane su na kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a ciki shine wanda ke bakka mubarakan mai albarka wa hudan shari'a lil alamin ga talikai fihi ayatun bayyana a cikin sa akwai ayoyi alamu bayyananno na nuna wannan matsayi nashi ga alamun na farko maqamu ibrahim matsayin annabi ibrahim na biyu wa man dakhalahu na amina duk wanda ya shiga cikinsa ya kasance cikin aminci na uku walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila kuma Allah madaukakin sarki ya wajabta wa mutane su tafi aikin hajji su ziyarci ɗakin amma a cikin mutanen wanda yake da dama na tafiya ke zuwa gare shi wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafarce ma Allah madaukakin sarki lallai Allah mawadashi ne mabuwayi daga barin talikai baya buƙatan su gaba su mun tafsirin wannan aya guda biyu har zuwa faɗin Allah madaukakin sarki waman dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا nan Ah, Allah madaukin sarki yana ba mu labarin abu na uku da ya ambata shine cewa ya kuma ɗora wa mutane aikin hajji ah, ga wanda yake da daman tafiya jiya mun fara bayani a nan muka ce wajibcin aikin hajji ya tabbata da wannan aya da ayoyi ire-irensa yayin da muka yi tafsirin suratul baqara wanda san dade suna bin mu an yi tafsirin fadin Allah madaukin sarki wa atimmul hajj wal umrata lillah mun faɗi sabanin malamai shin Allah ya farlanta mana hajji a musulunci da wancan aya ne ta suratul baqara ko kuma da wannan aya ta suratu آل عمران ya يا ya faɗi أنشر أنت أيكن أدي haji tun lokacin إبراهيم فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود كم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرزق من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سخيف ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب حكما آية a الله ينشوى الله cewa Allah madaukakin ya kimtsawa annabi Ibrahim wajen gina ɗakin Ka'aba da umarnin cewa kada ka yi shirka a wannan ɗaki hmm? kada ka yi shirka da komai a wannan ɗakin ka tsarkake wannan ɗakin saboda masu sallah masu dawafi masu itikafi saboda mazaunan wurin da masu zuwa ziyarar wannan wurin sannan wa'azin fil nas bil hajj ka shelanta cewa a zo a yi hajji a cikin mutane shelanta hmm? ka kira mutane su zo zuwa aikin hajji kun ga wannan magana da annabi ibrahim ke ko to a musulunci fa aya alqur'ani da dama daga cikin malamai suna cewa wannan ayar kamar yadda muka ce bayanai ne na ayoyi suke nuna ɗaukakan wannan wuri a lokaci guda kuma wannan eh, wajibci da Allah yake bayar da labari zan ma mutane da shi ne mu ma ya ba a kanmu. Abdul Ashir ke cewa ah, wannan shi ne abin da malaman musulunci suka gudana a kai wajen kafa hujja bisa wajibcin aikin haji da wannan aya ba wancan ta suratu al-baqara ba bal ibnu kathir yana cewa hadhihi ayatu wujubi al-hajj inda al-jumhur wala ita ce ayar da ta wajabta aikin haji a wajen manya-manyan malamai mafiya yawan malamai sannan sai ce wakila waɗansu kuma sun ce ita ce wa atimul hajji wal umrata lillah amma dai wal awwal azhar yace maganar farkon nan shine abin da ya fi alamai sukan ƙara wa juna sani yaushe aka farlanta aikin hajji sukan yi saɓani wani sai shekara na biyar wani sai shekara na bakwai wani sai shekara na tara eh, ibn ashur yana cewa wannan aya ta sauka ne bayan yakin ubud eh, a shekara na uku ma'ana a lokacin aka farlanta aikin hajji amma musulmi ba su samu daman tafiya ba kasancewar ɗakin ka'abar a lokacin yana hannun kafirai hmm? kun tuna a shekara na shida ko na bakwai da aka yi sulhun hudaybiya ko musulmi za su tafi umara ma ba su iya zuwa ba sannan sai daga baya bayan abin nan buɗe makka shekara na tara annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sayyidina abubakar ya jagoranci aikin hajji sannan shi daga baya ya zo yi hajji na bankwana shine hajjin satilo da ya a musulunci kuma shine hajjin bankwana yana a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama a musulunci an yi hajji sau biyu hajjin farko shine wanda sayyidina abubakar shine amirul hajji hajji na biyun shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya jagoranci aikin hajji din da wannan maganar malamai suke sabani akan shi wajibcin aikin hajji alal fauri ne ko alal tarahi amma bari mu ji arin hadisai da suke bayani akan wajibcin aikin hajji kafin mu kai ga wannan mas'ala din ibn kathir ya fararo hadisai anan yake cewa qad waradat al ahadith al muta'addida hadisai da dama sun zo bi annahu ahadu arkan al islam cewa ziyaran daki mai alfarma wato aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci wa da'aimuhu da tubalansa wa qawaiduhu da usullansa ko ka'idodin musulunci wa ajma al-muslimuna ala zalika ijma'an daruriyya yace musulmi sun ijma'i akan wannan ijma'in nan na lalura wanda in kai musulmi ne ka san cewa aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci fa inna ma yajibu ala al-mukallaf amma shi aikin hajji yana wajaba akan mukallafi ne baligi mai hankali bil umri marratan wahida wato ainihin rayuwarsa gaba ɗaya aikin hajji na wajaba akan mutum so ɗaya ne kawai wannan kuma hakan ya tabbata ne bin nafsi wal ijma' da nafsi na alqur'ani da sunna nafsi alqur'ani shine wannan sannan da hadisai da za mu ji su haka nan wal ijma' da ijma'in malaman musulunci dukka sun tafi akan hajji wajibi so ɗaya ne kawai akan mutum duk sauran da zaka tafi na sunna ne ko na mustahabbi gwargwadon ikonka da ladanka da shauƙinka da kuma yanayin damanka al'imam muslim ah, da al'imam ahmad sun raito daga abu huraira yana cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya yi mana huduba a wata rana faƙara sai ce ayyuhan nas ya ku mutane qad furida alaikum alhajj fa hujju an wajabta muku aikin hajji dan haka ku aikin hajji faƙala rajulun sai wani mutum ya ce a kullu ya rasulallah a kowane shekara ne ya kai manzon Allah zamun hajjin ya wajaba akan mu fa sakata sai annabi ya shiru hatta qalaha salatan har sai da mutumin nan ya maimaita su yana tambayinsa ya rasulullah kowane shekara faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau qultu na'am la wajaba da zan ce eh to da ta wajaba kowane shekara ne wala mastata'tum da kuma ba za ku iya ba ko kana da hari ba koyaushe ne kowane shekara za ka iya zuwa aikin ka jiba sun makala sannan annabi ya ce zaruni ma taraktukum ku kyale ni in na kyale ku bar ni in kun yi tambaya kun gana kyale ku fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihi domin abin da ya halaka na gaban ku shine yawan tambayoyin su mara ma'ana wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma saba ma annabawansu su yi tambayan kakale a ba su amsar da ba za su iya ba kuma su kibir amsar da aka ba su wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum idan na umarce ku da wani abu to ku zake ma wannan abun iyawan iyawanku wa idza nahaytukum an shay'in fad'u in kuma na hane ku akan wani abu to ku bar wannan abun kawai haka ibn abbas radiyallahu an abinda ahmad da abu dawud da nasa'i da ibn maja da al-hakim suka rawaito yana cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana huduba wata rana fa qala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha kataba alaikum alhajj Allah ya wajabta muku aikin hajji fa qama al-aqra ibn habish sai sahabi al-aqra ibn habis radiyallahu anhu ya tashi faqala yace ya rasulullahi a fi kulli am ya manzon Allah a kowane shekara ne Allah ya wajabta mana aiki haji qala sai annabi ce law qultuha la wajabat da na faɗi haka dan nace amsa ka na ce maka eh to da ta wajaba walau wajabat lam ta'malu biha da kuma ta wajaba akan ku a kowane shekara da ba za ku iya aiwatarwa ba walan tastati'u an ta'malu biha kuma ba za ku iya da ba ku yi ba kuma da ba za ku iya ba alhajju marra hajji an farlanta yi so ɗaya ne a rayuwa ba man zada ta huwa ta duk wanda ya ƙara sama akan hajjinsa na farilla wannan tatawu'u ne wato ya nemi ƙarin lada haka ya zo a bukari da muslim daga jabir daga suraka ibn malik yana cewa ya rasulullah ya kai manzon Allah mut'atuna hadhihi wannan aikin hajjin namu na tamattu'i da muka yi wannan shekarar ne kadai ya wajaba akan mu li'amina hadha am lil abad ko kuma a'a mun yi shi shikenan har abada mun sauke nauyin kenan qala la bal lil abad annabi alayhi salatu wassalam yace a'a ba wai kun yi kun yi na wannan shekaran kenan wannan shekara kuma zake saki na wannan shekara kowane shekara na da aikin hajjinsa dai waje ba akan ku a'a wannan guda ɗayan da kai kayi kenan na har abada qala la bal lil abad wa fi riwayatin a wata riwaya yace ba bal li abadin abad wannan shine na har abada na har abadan abada haka nan yazo a musnad al-imam ahmad sunan abi daud hadisi abu waqid al-laythi annabi sallallahu alaihi wasallama قال لنسائه في حجته يا ya وما wa باين bayan sun yi aikin hajji ya ce da su hadhihi bayan aikin hajjin da yi ya tafi da matansa sai ya ce hadhihi thumma zuhurul hussa ya ce wannan ita ce hajji na tare da ku bayan wannan hajji to zaman ku a gida ba wani aikin hajji da waje ba a kansu mata ba a cika san suna yawaita ma ba Hmm? ibn kasir yace sun malzamna zuhur al-husr wa la takhruju min al-buyut dan su malama ma cewa annabi yana ce musu su sake fita su yi tafiya zuwa wani wuri ne su zauna kawai a gari su zauna a gida har Ahmad Shakir ya ta'aliki a cikin wannan umdatu tafsir iktisarin sa da yi tafsir ibn kasir yana cewa idan wannan a lokacin hajjin farilla ne annabi sallallahu alaihi sallama ya ce musu kada su sake fita domin wani hajjin duk da cewa hajji ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyukan neman kusanci zuwa ga Allah gudun sarki ya ce to ya za faɗa da abin da matanmu na musulmi a wannan zamanin suke yi na yawan tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari har sukan fita da nuna tsaraici wuya a waje kirji a waje damatsa a waje faurinsu a fili hmm? suna masu saba ma Allah maɗaukacin sarki zuwa garuruwan kafirai in ma su tafi su kaɗai ji sunan kasuwanci ko yawon buɗe ido ko su tafi ma tare da imam mazajensu ko muharraman nasu wanda eh, samuwarsu daidai ke da rashinsu da ba ta kishin mata ba su damu ba za ka gama mutum ya tafi da matan shi ana shan hannu da maza da mata ana shan hannu da matansa yana kallo ko shi ne ma yafi ba ta hannu ko ba shi hannu malam ce fa ainihin rijal ainihin rijal ina maza ina maza wato wannan sun dauki abin am cewa daga wannan ku zauna babu tafiya a kanku yana yi da matansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ji waɗannan kaɗan ne daga cikin hadisai da suke tabbatar da wajibcin aikin haji akan musulmi to haji yana wajaba ne sau ɗaya a wato ainihin rayuwa hajji yana wajaba a rayuwa da wannan ayar wannan ayar ta tabbatar da wajibcin aikin hajji ta hanyoyi guda biyu na farko lamul istihqaq da Allah ya ce walillahi hmm? Allah ya tsora wa mutane wani abu nashi a kansu sai kuma aladin da na gaya muku duk inda kuka ganta tana nuna wajibci sai an samu dalilin da zai kawar da ita daga wajibci الدالة على تقرر حق في ذمة المجرور بها wannan shine abin da ya wajabta mana aikin haji da wannan aya da waɗannan hadisai da kuka ji sannan ba kawai wajibi ba ne rukuni ne ma daga cikin rukunan musulunci kamar yadda ya zo a hadisin ibn umar ba buni al-islam ala khams sai faɗe su na karshe wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila aikin hajji ga wanda yake da dama na yin haka ɗin. Mun faɗi cewa abinda Abdullahi bin Ashur ya tabbatar cewa an farlanta aikin hajji ne da wannan aya shekara na uku bayan hijira. Amma a lokacin musulmi ba su samu dama na yin aikin hajji ba har lokacin da aka bude makka a shekara na tara shi ne na faɗa malamai suna cewa shin wannan umarni da aikin hajji alalfauri ne ko alaltarafi ne da ma'ana alalfauri. da zaren ka cike sharuɗan maza maza ka tafi ne alal fawl alal taraki kuma ba wai da zaran ka shika sharuɗan ba kana iya kana da sharuɗan amma ba dole ne ka tafi a shekaran ba kana iya bari wani shekara kana iya bari wani shekara to lura da abin da ya faru na kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu dama na yin aikin haji a farko ba sai bayan waɗansu shekaru waɗansu malamai suna ganin cewa wajibi ne ala sarafi to amma shi ɗin fa saboda akwai dalili ne da ya hana su tafiya akwai dalili da ya hana su tafiya shine cewa wajen yana ƙarƙashin ikon kafirai waɗanda ba za su bar su ba su je su yi aikin haji sai da wajen ya dawo ƙarƙashin ikon musulmi a lokacin ne suka samu cika sharaɗi na wato amincin hanya da amincin shi wannan wurin na su yi aikin hajji sannan suka yi aikin hajji a wannan kaga wannan ba zai zama hujja a kan cewa tarafi ne. amma hadisai da muka karanta cewa wannan na haza na wannan shekarar ne kadai ko li abadin abad annabi ya ce li abadil abad abinda ko aka ce a shekara ana son kai shi sau ɗaya ne to baya nufin ana son kai shi yanzu yanzu ana son kai shi yanzu yanzu a faɗa maka yanzu yanzu ɗin saboda haka am ne gaba shekaran rayuwar mutum ne gaba ɗaya wajib ne ala tarafi amma abinda aka fi so shi ne mutum ya gaggauta in ya samu dama ya yi man hajji alhajja a ta'ajjal hadisi ne wannan ingantacce duk wanda yake nufin aikin aji mana ya samu abin da zai iya zuwa wannan shekaran to ya yi gaggawan tafiya saboda bai sani ba kada ya zanto ya samu abin bai tafi mota ta ɗauke shi Allah ya tambaye shi na baka dama na zuwa aikin haji mai sa baka tafi ba za ka ce Allah bai kira ka ba wanda Allah bai kira ba shi ne wanda ba shi da abin da zai da shi kun gane amma kira kam tun zamanin annabi Ibrahim wa azzin fil nas bil hajj annabi Ibrahim ya shaidanta a tafi aikin hajji haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisan da kuka ji ya ce ya annas nas ba alaikum alhajj fa hujju Allah ya wajabta maka aikin hajji ya kira ka tunturi ya rage naka ne kawai kai kokarin tanadin abin da zaka tafi aikin hajjin da shi in Allah ya hore maka to sai ka tafi amma kira kam Allah ya riga ya kira tunture ana cik ana jiran cikan shar'i ne kawai kun gane ko to saboda haka sai mutum ya yi kokari ya ga ya tafi aikin hajji da wuri a nan Allah ya ce man istata'a ilaihi sabila sai ya kayyade wajibcin Mutane da aka ce an wajabta musu na farko kaidi farko shine kun ga ai ana yi da musulmi ne ko mutanen musulmi don wanda ba musulmi ba ai bai halatta ma ya je harami ballantana ya aiki haji Mun kuma ya yi ai mun karanta a baya Allah bai karɓan aiki sai da imani ko wanda ba musulmi ba ai ba shi da imani duk wanda bai duk wanda bai da imani irin wannan na musulunci to aikin musulunci idan yayi ko ma wani aiki ne in yayi na neman kusanci zuwa ga Allah Allah ba zai karba ba to ballantana kuma aikin da yake rukuni ne daga cikin rukunin musulunci to na biyu da aka yi to gaciya shine wanda ba shi da shabil menene wane ne allazi a shabil ibnu kathir yana eh, eh, abin nan ibnu ashur yana cewa wajen bayanin sabil malamai sun yi bayanai daban-daban lafazin ya bambanta amma ma'anonin kusan iri ɗaya a rage ta bai dace a ci gaba da haka yi wannan sabanin ba saboda ruhin maganganun da manufofin maganganun duka iri ɗaya ne mutumin da yake kusa ko yake garin makka tafi ɗinsa damarsa ta zuwa aikin hajji abu ne mai sauƙi sosai ba mun ce wanda yake garin hajji yake makka daga gidansa ne zai dau harami aiko to shi me yake buƙata ya zama yana da lafiya ko ha ya zanto ya san hukunce hukunce kawai ya fita ya rataye ihraminsa ya fita ya tafi aikin hajji an gama ya dawo gidansa in kuma yana da abin hawa wanda zai zagaye wannan wurin akan abin hawansa masha Allah so wanda kuma yake daga nesa mutumin da ke daga ke garin makka baya bukatan wani guziri na musamman na aikin haji maybe yanzu da abubuwa wurare sun sun faɗaɗa akwai cinkoso da wani zai hau abin hawa yana ne samun transport abin na ko kuma abin da zai sai abinci da shi amma wanda yake daga nesa azzadi wa rahil asabin aurensa abubuwa ne guda biyu manya-manya sannan ana iya samun na uku na farko shine guzirin da zai tafi aikin hajjin yanzu kana Najeriya kaga ayi sai ka yi tanadin kudin jirgi ko da kudin hotel inda za ka zauna a garin Makka da kudin abin da ka saya na yanka ko da kudin transportation sufuri da za a kai ka duk mashayar wuraren aikin hajji wanda wannan gwamnati ta taimaka tana shiga wajen tsara shigo shi ne aka yi nakon national health commission of nigeria wadda sukan karɓi kudin mutane su tsara musu wannan din kun sauka can a ku abin da ya rike na kuɗi kuma ce ta kan tallafa gwargwadon yanayinta musamman gwamnatin jihohi ina jin da na tarayya to wannan guziri kenan da kuma abin hawa alamai suna arrahila suna abin nan ɗinsa abin hawa mun yanzu shi ne yawanci daga nan jiragen sama ake tafiya da shi ko to akwai hajj by road ko wanda suke tafiya da motoci akwai wanda suke tafiya ta alba ta hanyar ruwa su hau jirgin ruwa su tafi waɗannan dai su ne sabiran mutumin da yake da guziri da zai kai shi ya dawo da shi da wanda kuma zai bari ma iyalansa har ya ya dawo sannan da abin hawa da zai kai shi sannan abu na ukun da ake karawa din shine amnu tariq da zanto akwai aminci a hanyar da kuma garin makka in ana da damar tafiya da guziri da abin hawa amma kuma hanya da matsala kun ga aji hajji ne hoce ba sai an magance matsalar hanya don ba ka tafi a kashe ka ba ko ba ana zuwa ne don a rasa rai ba ana zuwa ne don a ai yi aiki a dawo gida lafiya to wannan shine ma'anan man istata'a ilayhi sabila wannan man istata'a ilayhi sabilan wannan asabil din ko mutum ya iya dagawa ya iya samunsa da kansa ko kuma wani ya taimaka masa ya bashi shine ibnu kathir ke cewa amma al-istita'atu fa aqsam wannan iko na zuwa ɗin ya rabu kaso daban-daban ya ce taratan ya kunu shafi mustafi an bai nafi wani lokaci mutum zai iya shi ne zai tara kuɗin da kansa wa taratan bi ghairihi wani kuma wani lokacin kuma da taimakon wani kamar wani ya sa masa kuɗin aikin makwabcinsa abokinsa gidansa, mijinta ko matarsa hmm, ko kuma gwamnati hmm, ko wani alhaji mai kuɗi a gari ya sa mata ce kamar yadda ya tabbata a littattafai na fikihu so shi ma wannan ba a saɓani a kai kana iya zanto mustafi' in wani ya baka guzurin aikin kun gane ko an wani ya baka kuɗi ya ce ina son ka tafi aikin haji to ka mutunta shi ka karɓa ka tafi aikin haji amma in zai baka shi ma ya baka abin da zai wadatar da kai ka tafi kuma ka bar ma iyalan ba inda za a baka an sa maka kujeran makka amma babu abin da za a ci a gidanka a ranar ba ma ballantana tafiyar da za ka yi musamman mu a nan da aka tafi a yi wata guda mutum ba shi da titi a gidansa na wata guda sai ta ɗauke shi kace tafi aikin haji ba ka ɗan taimaka mashi da wani abu da zai bari a gida ba yana da kyau da kai wannan taimako babba ɗin so kuma ka ɗan ware wani abu ka ce a bari a gida zuwa lokacin da za a dawo duk da cewa in ya tashi dawowa zai dawo da ɗan guziri ne ko zai dawo da tsaraba amma kafin ya dawo din haka za ka samu waɗansu za su tafi aikin haji iyalansa tana cikin wahala wanda wannan ta janyo aka samu wani yanayi na social solidarity da za ga mutum ya tafi aikin haji da yan kwada abokai ana yawan zuwa duba iyalansa da kuma kulawa da su wannan a ce mai kyau amma ya zanto za a zo ne a ɗaya musu kewa ba wai saboda ba su da abin da za su ci a kawo musu abinci ina fatan mun gane walillahi ala an-nasi hajjul man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafirce to Allah madaukakin sarki ya wadatu daga talikai baki ɗaya wa man kafara Allah ya amfani da lafazin kafirci ana me yake nufi wanda ya kafirce ma Allah yake nufi ya kiye shiga musulunci to Allah baya bukatan sa ko kuma wanda ya ki zuwa aikin hajji bayan ya samu dama na tafi aikin hajji malamai suna bayar da taujihai da dama anan alamin shinkiti a bayan ya faɗi fuskoki guda uku da malamai suke ambata na ma'anar wa man kafara anan duk wanda ya kafarce to lallai Allah baya bukatansa Allah ya wadatu da shi ya ce abu na farko waɗansu malamai suna cewa wa man kafara ai bi wujubil hajji wanda ya wannan maganan ya yarda da cewa lillahi ala nasi hajjul bait to shi ne wanda ake magana da shi ana Ya ce shi bai yarda aikin hajji wajibi ba ne. musulmi ne fa amma a tafi aiki hajji sai ce a'a shi bai yadda ba shi ne wa man jahada fariidat al-hajj wannan zan zancen Abdullahi ibn Abbas da Mujahid da waɗansu kamar yadda Ibn Kathir ya ambata duk wanda ya wato ainihin hajji daga cikin zancen da malamai suka faɗa a baya shine cewa Allah ya kawo maganar aikin hajji ne a nan domin kore dangantakar Yahudawa da Annabi Ibrahim. Cewa in ku mabiya Annabi Ibrahim ne da gaske to Annabi Ibrahim yana yin aikin hajji. To ai sai mu gan ku kuma kuna aikin hajji amma sun ta yi. To wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. To ko mutum musulmi ne duk wanda ya ƙi wato ainihin aikin haji wannan ya kafa to wannan kuma hukuncin haka yake a fiqhu da ijma'i ijma'in malamai mutumin da yake ban yarda da aikin haji ba ya fita daga musulunci shine maganar da ibnu kafir yace wajibi ne bil ijma' ijma'an daruriyan wato min al-ma'lum min ad-din bil darura yana da sai abubuwan da in kai musulmi ne kawai ka san wajibi to mutumin da yace bai yarda wajibi bane wannan yayi rinda ya bar musulunci wani su malamai suka ce da wannan ne Allah ya yi musu gargade cewa ba ruwan shi mun ba ya sa su ne dan yana bukatar su da'an su ba in sun yi haka dan amfanin kansu ne shi Allah bai amfana da da'aka kuma bai cutuwa da rashin da'a fuska ta biyu cewa an ambaci wannan ne domin an kautata harshen domin a nuna munin aikin mutumin da ya samu damar yin aikin haji zai iya zagaye ko ina a duniya amma bai taba zuwa makka domin ya aikin haji ba wannan aiki ne na kafarai ashe kana da dama za ka iya zagaye ko ina yau kana london gobe kana america bi kana china gata kana india fita kana indonesia ka iya za kana farisa kana ko ina amma baka taɓa zuwa aikin hajji ba wannan ba aikin musulmi ba ne wannan aiki ne irin na kafare duk wanda ya yarda bayan Allah ya bashi iko yanki zuwa aikin hajji to kamar kawai ya rungumi aikin kafare ne an gallaza da amfani da lafazin kafirci domin a nuna masa yana cikin garari wannan shine irin wanda na ce muku yana iya mutuwa Allah ya tambaye shi me yasa na baka dama kai aikin hajji kai kike aikin hajji to akwai irin wannan uslubin alqur'ani da dama haka hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam misalin sa hadisai a bukhari da muslim ah, wani ya kashe wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, dangane da kashe musulman da ya musulunta cikin kafirai hmm, ado ana yaƙi ne hmm, sai kafiri ya yanke hannun musulmi sai musulman nan ya samu dama akan wannan kafirin zai kashe shi kafirin nan ya musulunta يجي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شوف ما جل زافني كتير ما زهنو كوي ده تكشيش ليه بس منا أنا بالي صلاة صلاة هيك كي الكدار هيك تنبه صلاة هيك كرك تكشيش فإن قتلته فإنك بمنزل فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال إنك تشمتم أئر وانا ينين وكيف هذا سوكي أي صح كافن ككششي شيكو ما يعدو كي مدعي ككافن يغطي كلمة لا إله إلا ما معنى وانا مكانا kun ga an kawo ta sa arziki ko kuma ya ce kai ka zama kafirin amma ba yana nufin ka zama kafirin bane yana tsawatarwa ne ko cewa kada mutum ya yarda da yi wannan to shi saboda aikin kafirci ne wannan ka kashe musulmi ba aikin musulmi ne ba to wannan ba haka mutum ya yi aikin aji bayan ya samu dama ba aikin musulmi ne wannan da dama abinda malaman shi a faɗa kenan domin a tsorata irin waɗannan masu raunin addini na uku shi shine malaman da suka rike wannan ayar a zahirinsa cewa wannan mai hujja ma al-istita'a fa kafa cewa duk mutumin da ya samu daman yin aikin haji kuma ya kiso ya kafa akwai kaɗan daga cikin malamai da suka tafi akan haka waɗansu suna wato ainihin rike zancen sayidina umar dan sayidina umar yana cewa man afaka al-hajja falam yahuj fasa'un mata yahudiyan aw nasraniyan duk mutumin da ya samu daman yin aikin haji amma ya ƙi ba wai bai yadda wajibi bane ba a amma shi shagularsa su duniya ne kawai sun shagaltar da shi shi ba ruwan shi da wato ainihin aikin haji shi ne sai na awar kisha to wannan mutumin daidai yake in ya ga dama ya mutu bai hude ko ya mutu ba na tsari. wannan ba musulmi ba ne. waɗansu suka ɗauki zahirin wannan magana cewa wannan shi na ra'ayin sayyiduna Umar ibn al-Khattab hakanan Sa'id ibn Mansur ya rawaito a cikin sunan ɗinsa daga Al-Hasan al-Basri cewa sayyidina Umar yake cewa laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kull man kana lahu jida falam yahujj فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين yace na himmatu Da tayar da mutane su shiga waɗannan garuruwan mu na musulmi su binciko duk mutumin da yake da arziki da wadata na zuwa aikin haji amma yake zuwa aikin haji to su dora musu jizya a kansu irin abin da ake dora nasara ah? wato harajin zama ɗan ƙasa harajin kariyar da ake basu a matsayinsu na 'yan ƙasa shine bibiya ko yace zan je in na in tura mutane su saka ma waɗannan mutane bibiya saboda ba musulmai bane ba musulmai bane kaga shi ma ya kautata harshe ne a nan wajen ko waɗansu malamai suna ganin ai sun kafarta absahir wal ashir ke cewa taujihin farkon nan yana ganin shi ma ana iya amfani da shi cewa duk wanda ya kafarta biman kafara ay man kafara bil islam duk wanda bai musulunta ba to Allah bai bukatan hajjin sa ba zai karba ba cewa wannan shago bai ake yi wa mushrika na makka saboda ai ayan nan ta sauka su suna zuwa aikin hajji ba wance kaba mana hannun su ba ai suna aikin hajji amma wanda yake cakuɗe da shirka a ɗakin da Allah ya ce kar a yi shirka a ciki su kuma sun sanya gumakai dari uku da sittin a ciki da gumakan suke aikin aji, ya Allah zai karbi wannan aikin aji. to duk wanda ya kafarta Allah baya buƙatar aikin hajjinsa ko wane ne shi ko daga ina yake la atidada bi hajjin inda Allah wa inna ma yuridu Allah an yahujja al-mu'minuna bihi wal muhsinuna la yasa Allah yana son mummunai ne da masu kane tashi da bauta su yi masa aikin haji shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi aikin haji ba sai da ya tura sayyidina abubakar an kiliyar duk abin da ya saura na aikin jahiliya a cikin aikin haji. ya kuma tura sayyidina ali ya ce ya dai samu sayyidina abubakar ya gaya masa shi ya bashi wannan sako ya yada cewa ala la ya hujja بعد العام mushrik wala ya min baiti ula cewa daga wannan shekaran kada wani mushriki ya sake zuwa aikin aji shine man kafar fa inna allaha ghaniyun anil alamin kuma daga wannan shekaran kada wani ya zo ya sake tawafi sarara saboda mutanen alhums sun kirkiran kansu cewa duk wanda zai zo wurin ba zai yi tawafi ba sai a tufafin da su suka bashi in ko ba haka ba ba zai dawafi da tufafinsa ba sai dai dawafi tsirara ka ji kawai dawafi tsirara to haka suke yi da musulunci ya zo ya tsayar da wannan annabi ya ce aje a shaidar su waɗannan abubuwan guda biyu to da shekara ta kewo annabi ya tafi aikin hajji babu wani mashirki guda ɗaya da ya tafi aikin hajji babu wanda ya je aikin hajji cikin tsaraici Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin malamai da dama suna cewa an zo nan to ba sai an tsaya wannan bayanin ba a ce kawai duk wanda ya gafarta Allah ya bukatar su saboda kowa ya ji tsoron yana da kudin aikin haji in bai tafi ba to fa yana hanyar kafirci lokacin ya zamu tsaya nan gobe za mu ƙara bayani akan fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin in Allah madaukin sarki ya kai mu da abinda muka faɗa ya zanto daidai har lafiya daga Allah muna roƙon sai da amana wadda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi